Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu yau ranar Lahadi ɗaya ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Kiristoci a sassan duniya na ta shagulgulan Ista. Amurka ta dakile wani yunkuri na bincikar zargin amfani da harsashe na gaske da dakarun Isra'ila suka yi akan Falasɗinawa. yayin da ƙasar saliyo ake ci gaba da ƙidayar ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasar da gudanar a zagaye na biyu kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta janye jerin sunayen wasu da ake cewa su ne suka handama kuɗin ƙasa sun ce to tun da ake mula da kuɗin kasata ko ba su magana ba to kuɗin kasata su ne kamar wajen kamfen ɗin buhari zaɓen buhari da aka yi fa kamar da aka yi da haka kuma za ku ji cewa shugaban najeriya ya ta al'ummar kirista murnar zagayewar bikin ista shugaban ƙasa muhammadu buhari yana cikin murna da farin ciki yayin da ya murna da 'yan uwanmu mabiya addinin Kirista a wannan biki da ya zo na iska. A jamhuriyar Nijar ma za mu ji yadda ake gudanar da bukukuwan Ista a wannan rana. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce tana jiran masarautar Kano ta kammala karkara wani daftarin dokar daidaita iyalai. Daga nan kuma za mu kawo muku sabon shirin idan kwaya ta narki da Hafsa mai na Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta kawo cikas ga wata bukata da aka gabatar a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bukatar da ta nuna a bincike zargin amfani da harsashe na gaske da dakarun Isra'ila suka yi amfani da su akan Falasɗinawa waɗanda suka fita domin yin zanga-zanga a yankin zirin Gaza. Wani jami'in diflomasiyan Faransa ne da ke kwamitin ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Faransa matakin da Amurka ta ɗauka na daƙile bukatar ta neman a gudanar da binciken. hukumomin yankin falasina sun ce akalla mutane 15 dakarun isra'ila suka kashe a ranar juma'a sannan sama da mutane 750 su ma sun samu raunuka daga harbin bindiga a jiya asabar aka yi jana'izar waɗanda suka mutum inda mahalarta jana'izar suka rika kiran da a ɗauki fansa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya jinjina wa sojojin ƙasar da suka harbi falasɗinawan yana mai cewa matakin yunkuri ne na kare 'yancin gashin kan ƙasar da kuma tabbatar da tsaro ga al'ummar isra'ila a yau lahadi kristoci a sassan duniya suke bukukuwan ista ranar da suka yi amanna cewa yesu almasihu wato annabi isa alaihissalam ya tashi bayan da ya mutu wannan rana ita ce mafi girma cikin bukukuwan da kristoci ke girmamawa a shekara dabban mabiya ne suka taru a dandalin st peters square da ke fadar vatican domin sauraron jawabin paparoma francis na shekara-shekara wanda ake kira eh, obi wato ga wannan birni da kuma duniya baki daya yayin wani taron addu'a da aka yi a daren jiya asabar fafaroman ya gudanar da wankan tsarkake wasu mutane takwas ciki har da wani bakon haure dan najeriya da ke bara a italiya wanda ya yi suna a ƙasar ta italiyan bayan da ya yi nasarar karɓe makami a hannun wani ɓarawo da ya je sata ba tare da shi dan najeriya ya yi amfani da wani makami ba fafaroman har ila yau ya yi kiran a sasanta rikice-rikice da suka dabaibaye gabas tsakiya da kuma siriya a ƙasar saliyo ana can ana ƙidayar ƙuri'u da aka kaɗa a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a zagaye na biyu a jiya asabar aka gudanar da zaben yayin da ake kokarin maye gurbin shugaba ns bai koroma wanda zai kammala wa'adinsa na biyu na shekaru biyar biyar masu kada kuri'a sun yi zaɓe ne tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta apc dr samura matthew wilson kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar 'yan adawa ta slpp julius da bayo wanda ke takara a karo na biyu a shekarar 2012 bayo ya sha kaye a hannun shugaba koroma mai barin gado rotanni sun nuna cewa ba a samu tururuwar mutane zuwa rumfunan zaɓe ba a wannan karo kamar yadda aka gani a zaben farko an sake zaben ne bayan da dukkanin 'yan takara suka gaza samun kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa adadin da ake bukata kafin a ayyana samun nasara daga cikin kalubalen da wanda ya lashe zaben zai fuskanta akwai batun farfado da kasar ta saliyo daga mummunan bala'in cutar ebola da ta afkawa kasar a shekarun 2014 da kuma 16 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wani tsohon fitaccen dan wasan kwallon kwando a nan amurka ya jagoranci wani gangami a birnin sacramento da ke jihar california inda ya kira da a hukunta 'yan sandan da ke da hannu a kisan wani bakar fata mai suna stephen clark duk da cewa baya dauke da makami a hannunsa gangamin wanda aka gudanar da shi a ƙarshen makon da ya gabata na zuwa ne bayan wani tattaki da ɗaruruwan mutane suka yi cikin lumana a ranar juma'a bayan da binciken da aka yi akan gawar clark ɗan shekaru 22 ya nuna cewa harbi shida daga cikin takwas da 'yan sanda suka mai sun same shi sakamakon da ya saba rahoton da 'yan sanda suka bayar an dai jibge jami'an tsaro a gangamin da tsohon dan wasan kwallon kwando matt barnes ya jagoranta wanda ya taba buga wa kungiyar 'yan wasa ta sacramento kings wasa um, ya ce kamar yadda na faɗa wannan batu yana zuciyata ina da yara maza 'yan shekaru tara tara kuma ina musu fargaba ina fargabar abin da zai iya faruwa da su a hanya ta yaya za mu faɗa wa 'ya'yanmu cewa saboda launin su wasu mutane za su kyamace su wannan ai bai dace ba wannan wani abu ne da sai kun ci gaba da faɗakar da 'ya'yanku a kullum koriya ta kudu da amurka sun kaddamar da atisayin shekara-shekara na haɗin gwiwar sojojin ƙasashen biyu a yau lahadi bayan da suka jinkirta atisayin da kusan wata guda domin a kammala gasar wasannin olympics ta hunturu da zumar ganin an shata hanyar da za ta samar da zaman sassantawa tsakanin kore ta kudu da makwabcinta ta arewa atisayen wanda ake wa lakabi da fall eagle field exercise a turance ya kunshi amfani da jiragen yaƙi na sama da na ruwa da kuma dakarun ƙasa ya kuma haɗo sojoji na musamman daga ɓangarorin biyu inda za a kwashe wata guda ana yin sa kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla wata ƙungiyar kare rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta gaggauta janye jerin sunayen wasu tsirarrun mutane shida da ta ce su ne suka wawara dukiyar ƙasa. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani. Cikin wata sanarwa da ta aiko wa sashen Hausa na muryar Amurka ɗazu-ɗazun nan, ƙungiyar ta Serap da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta nemi gwamnatin tarayya ta gaggauta janye sunayen wasu 'yan tsirarin PDP da ministan labaran ƙasar Alhaji Lai Muhammad ke cewar su ne suka handame dukiyar ƙasa. Maimakon haka ƙungiyar ta Serap ta ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta fito da cikakken jerin sunayen waɗanda ke da hannu wurin waure dukiyar talakawan Najeriya. Cikin mutanen da aka bayyana cewar sun wawara dukiyar ƙasa mutane shida ne ministan labaran iya bayyanawa na tambayi wani jigo a jam'iyyar pdp kuma tsohon gwamnan jigawa alhaji Sule Lamiɗo. ko mai zai ce bisa wannan kalubale sun ce to tun da ake mula da kuɗin ko ba su magana ba to kuɗin kuka sata suna kamar wajen kamfen din Buhari da NPDP ne suka zo ka kawo kudaden su na satar aka zabi Buhari saboda haka kudin da ka zaɓi wajen irin cin wajen APC idan an ci mu barayi ne kaza kaza kaza so shikenan wannan gwamnatin kaji ko barayin PDP da suka mata ciki aka yi fai saboda ka wannan gwamnatin yar barayi ce kenan mu za ku mai da kudin bazan zan kai dade eh ai muka ne ai ta kudin sabon sa ai dan kuturwa ne yake cewa wasu kuturwa ce na zuwa Alhaji Sulaiman amma ai jam'iyyar ku ta fito ta nemi gafara daga wurin 'yan Najeriya in haka ne tun farko ma me sauka ne mu gafara idan an yi kurakurai a siyasa a jin shugabancin Najeriya. Fahim, kuma zan kuskure ku yi abin afuwa. Amma a yanzu da aka zo tun da nuna mulkin ainihin waliyan Allah abin da ake cewa a PDP mun yi. Wannan barayin yan PDP ba yi. Wani na hanyar damar shugaba Buhari kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe Alhaji Aliyu Sale Bagare Turakin Tikau ya ce yana da ja akan wannan magana na Sule Don. Ban yarda da wannan magana na tsohon gwamnan jigawa Sulalami Lamidon. Ya sani wannan din kamar yana ma exposing mutanen PDP dama cewa ba su da wani aiki sai sata kuɗi gane a Najeriya nan kaf mutane sun fito kansu da farkon su sun rabi Buhari a lokacin su kuma suna can mutanen PDP bizi raba kuɗin makamai ni din na an kira ni Abuja akan a bani kuɗi in yi wa APC sunkuru na ce ni ba na cin amana Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Manya. a gaida Hassan mai na kaina. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Kiristoci murnar zagayewar bikin Ista kamar yadda za ku ji a rahoton Alphonsus Okorigwe. Shugaba Muhammadu Buhari a cike da farin ciki ya taya al'ummomin Krista murnar zagayowar bikin Ista inda ya kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da lokacin bikin su ƙaunaci juna da su kuma guji munanan kalaman da na iya haddasa rashin jituwa a cikin al'ummomin ƙasar. Babban mai taimaka shugaba Buhari a fannin yada labarai, Malam Garba Shehu ne ya bayyana haka a madadin gwamnatin tarayya a hirarsa da muryar Amurka jiya a Asabar. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana cikin murna da farin ciki yayin da kaya murna da yan uwanmu mabiya addinin Kirista a wannan biki da ya zo na iska. kuma yana ba da tabbacin cewa wannan lokaci na Ista lokaci ne mai mahimmanci a cikin mabiya mabiya addinin Kirista kuma ina fata cewa za a duba lafiya a zama lafiya yana ba da cewa yan Najeriya mabiya addinin Kirista da waɗanda ma ba mabiya wannan addini ba za su yi ɗauki kyakkyawan darasi da kyawawan hali na Annabi Isa alaihi salam su Jesus Christ kuma yana fata cewa a yi amfani da wannan dama a nuna soyayya ga juna a guji ji munanan kalamai eh. da tsauraran ra'ayi da ke jawo fitina da kashe-kashe a ƙasa. Eh. sannan kuma ya amfani da wannan dama yake godiya da al'ummomi daban-daban na sa waɗanda ba da goyon baya ga gwamnati musamman wajen yaƙi da ta'addanci da kashe-kashe da ake yi da fituna iri-iri a ƙasa kuma yana fata cewa dukkan 'yan ƙasa su masu son zaman lafiya za su ci gaba da ba da ƙoƙari da kuma taimako ga jami'a don a maganin fitine-fitine a wannan lokaci. Malam Garba Shehu ya ƙara da cewa. Shugaban ƙasa ya amfani da wannan dama kuma ya nuna cewa gwamnatin ta fara muhimman ayyuka waɗanda suka shafi tituna da kyautata wutar lantarki kuma yana albishir da 'yan Najeriya cewa wannan domin taɓi ne ayyuka manya-manya irin waɗannan suna da da za a yi a daban-daban na ƙasa. Ya ce 'yan Najeriya murna kan samu waɗannan 'yan mata na makarantar da shi a jihar Yobe da aka samo su kuma yana fata cewa ba wani lokaci ba duk wasu ma da suka rage da waɗanda suke na Chibok duka za a yi kokari a dawo da su don su ci gaba da rayuwa cikin farin ciki tare da sauran iyalansu. Haka kuma babban limamin ɗarikar Katolika a jihar Imo, Anthony Obinna, a takardar da ya rattaba hannu a kai, wacce aka raba manema labarai jiya ya yi kira ga al'ummar jihar da su kasance masu kishin gaskiya domin ista lokacin nasara ne kuma dama ta Allah ya bai wa al'ummar jihar su maido da mutuncinsu su kuma kukutar da kansu daga mulkin kama karya da zalunci. Daga bisani dai wasu sun bayyana farin cikinsu suna cewa. Suna hello Gregory batun ista dai muna nan muna girmama ubangiji muna tunawa da lokacin da shi ubangiji mu yesu almasihu ya sha wahala ya kuma fanshe mu daga zunubanmu don mutuwa ɗin domin zunuban ne ista yana kawo farin ciki ga dukan ikkilisiya ikkilisiya ba katolika kare ba yana kawo farin ciki ga kowane mutumin da ya danganta ga isa almasihu a danganta ga isa almasihu shine ya yarda cewa isa almasihu mai ceto ne a ceton kuma ceton akan gice ne sunana david kamai wannan bukin easter nan lokaci ne wanda kiristoci suka yi azumi na kwana arba'in isa almasihu ya mutu a kabar ya tashi abun ya nuna mana yadda zamu yi zaman lafiya da mutane wannan lokaci ne wanda kiristoci muna kira da babban murya su so juna su yi zaman mutunci da kowa da kowa sunana isaac dominic wanti gaskiya yau ranar paska ina cike da murna murna na kuma domin yesu ya ci nasara kan mutuwa ya ba mu ceto so yau gaskiya na cike da murna ina bikin ina murna sosai a zuciya na. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. A gai da Alfonsus. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar kafin mu sake dawowa. inda su ma mabiya addinin Kirista a Nijar ba a bar su a baya ba wajen gudanar da bukukuwan Ista. Ga rahoton Sulamu mana Barma. majami'ar iglis assembly da diyo kenan da ke unguwar wadata birnin yamai inda kiristoci maza da mata ke gudanar da shagulgullan tunawa da ranar sallar park ko kuma ista da ake karramawa a farkon watan afrilun kowace shekara reverend pastor sabo baciri ya yi min karin haske akan abin da ake nufi da wannan sallah. Eh wannan rana an keɓe ta ne don tunasar da kowa da aikin da Ubangiji ya da alherin Ubangiji ya ƙamnace mu har abada ya ƙamnace mu kwarai don haka aiko ɗansa aifaffe shi kadai isa almasihu ya zo ba da shinin shi wannan ranar tunani ce ranar addu'o'i ce ranar murna ce kuma isa almasihu ya mutu kuma dan zunubai ya mutu ya tashi don saboda ubangiji allah ya karbi mutuwar shi ya karbi shinin shi don saboda magana allah ta ce cikin mutuwar isa almasihu duka duniya sun sami eh, ceto. Bikin sallar ta ista a wannan karan ya kasance wata dama ta tabbatar da wasu a matsayin waɗanda suka ƙara ba da gaskiya ga addinin Kirista, in ji Isiya Abubakar da ke matsayin na hannun daman fasto a majami'ar ta wadata. Eh, yau dai an shirya an yi baptisma wa'ansu mutane da aka yi ba horo saboda dai sun karɓi Yesu kuma sun bi hanya tare da shi kamar batisma yana nuke cewa alkawari ne ka ɗauka da kai da Allah za ka bi isa almasihu in an kai maka baptisma alkawalin naka ya tabbata kenan gwamnatin nijar a ta bakin kakakinta ministan raya al'adu asmanu malam isa da ke taya kiristoci murnar wannan sallah ta yaba da kyakkyawar fahimtar da ke tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan ƙasa. masu addinin kirista ko masu addinin musulunci ko wasu masu addinansu daban abokan aikinmu ne zan yi musu barka da sallah kuma zan yi musu eh, fatan alheri Allah ya sa ai wannan shigulgulan na sallar bak lahiya a kare su lahiya. Batun zaman lafiya na daga cikin abubuwan da shugabannin addinin Kirista suka ce suna sakawa a kan gaban sahun abubuwan da ke mamaye baki ɗayan addu'o'in da suke yi a kowane lokaci. sabili kenan da suka buƙaci talakawa da hukumomi su kasance masu tsare gaskiya duka wani tashi hankali da kaga ana ta yi cikin eh, ƙasashe duk wannan rishin ba da gaskiya ne ga kubtasuwar da ubangiji ya bada roƙon da nake Nijar duka mu zamana cikin lahiya ka san kuce-kuce kin da aka yi yanzu ma eh, an kama wasu eh, ko da dai su ma ana calahin ba daga gwamnati ba gaɗe ne eh, ya kamata a yi sulhu ya kamata a wannan lokacin a sasanta ma juna a yi ma juna gawara a karbi juna a rungumi juna a zamna uwa ɗaya uba ɗaya shi ne Allah ke so. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Samu a gai da sile to yanzu kuma za mu sake komawa najeriya inda gwamnatin jihar kano ke jiran majalisar masarautar kano da malaman jihar su kammala karkara daftarin dokar da za ta daidaita sha'anin iyalai daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari muna nan da haɗin gwiwa da masarautar kano za mu fito da wasu dokoki wanda suke za su duba wannan al'amari sosai da sosai musamman ma mutanen da suke da 'ya'ya da yawa kuma ba sa iya ɗaukar nauyinsu to za a ga irin doka da za a fito da ita saboda a ga yadda za a yi maganin wannan abu musamman ma wato ka san yadda ake sakin mata barkatai in an saki mace ta haihu yaya biyar bakwai takwas nanan yara an sake ta bata wannan gida mata wacce take wannan gida kaga ba za ta iya ɗaukar nauyin waɗannan yara ba ƙarshen su dinga kwana a soro su dinga tafiya bakin titi da sauransu to duk waɗannan matsaloli ne waɗanda yake a matsayin mu na wato musulmi dole ne mu zauna mu ga yaya addinin musulunci ya tsara rayuwa irin wannan. Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano sai dai azantawa da muryar Amurka mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. ya ce kwamitin da majalisar masarautar kano ta kafa na karɓar gudunmawa daga malamai game da wannan batu na nan na aiki mu wannan doka dai cincin mun fitar da eh, dokan nan ta farko hawa da kicin draft to ba ma son mu gaban kanmu mu je mu ce mutanen nan ba za mu saurare su ba amma da yawa daga cikin su yau shekara ɗaya muna bin su ba su ba mu abin da suka ce suna da tsokaci a kai ba abin da muka cewa malamai a duba dokan nan abin da kuka yarda da shi a ciki ku faɗa abin da ba ku yarda da shi ba ku faɗa ku gaya mana hujjojinku kuma ku ba da shawara in wannan matsala ce ya za a magance ta abin da kuma kuke gani ya kamata sa a cikin dokan nan wanda ba a sa ba ku ba mu shi mun samu wasu yanzu sun kawo idan an kawo za a tattara waɗannan abubuwan za a duba wanda yake za a ɗauka a saka ciki za a saka wanda yake muna bukatar mu koma wajen su mu sake mu su za mu haka zalika malam muhammad sanusi na biyu ya yi ƙarin haske dangane da kunshin dokar da kuma alfanunta abin da zai taimaka wajen harkar almajirci a nan abubuwa ne kamar guda uku na farko tabbatar da cewa kowane mahaifi ya san cewa wajibi ne a kansa ya ɗauki nauyin ɗansa na biyunsu shine sanin cewa shari'a ta zo da ƙa'idoji na waɗanda za su ɗauki nauyin 'ya'ya idan mahaifi ba zai iya ba na uku shine harkar marayu da yadda ake rabon gado da yadda ake kula da su da yadda za a rike su da kuma harkar saki sarkin na kano ya ce la'akari da mahimmancin wannan doka yanzu haka hukumomin jamhuriyar Nijar na kokarin samun daftarinta domin ɗabbaƙa ta a can ƙasar su ina zaune a nan shugaban ƙasar Nijar ya aiko min minista da sarkin da magaran suka zo wajena suka ce sun ji labarin wannan dokar da aka yi suna so na zo Nijar ne magana da malaman su magana su suna so su saboda uh, mu kuma muna farin ciki muna murna idan Allah ya sa sun yi duk kasar musulunci inda aka yi gyara ne saboda abubuwa ne wanda ake yi da sunan al'ada ba da sunan addini ba kuma abin da suke haifawa arewacin Najeriya shi suke haifawa Nijar. Mai martaba sarkin Kano kenan Malam Muhammadu Sanusi na biyu Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya. A gai da Mahmud Ibrahim Kwari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirin na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da mu a sabon shirin idan kwaya ta narke fa. Gaskiya a yanzu kinga zamani ya riga ya canza. Saurayi zai zo in yarinya ta tafi unguwa ya zo ya dauke ta a gidan ta je unguwar kuma ya kai ta gidansu. Wataƙila idan saurayin mai hali ne ko dan gidansu masu hali idan kika duba cikin motar shi zaki ga abun kayan hada shisha sai hada shisha yau da gobe ta yana sha a gabanta zai ce ke ma bebi dan taɓa. Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe uku agogon Ghana kenan. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Da farko dai shan miyagun kwayoyi a 'yan shekarun nan ya zama ruwan dare gama gari, musamman ga mata a ƙasashenmu na Afirka, tun ma ba irin su Najeriya, Nijar da sauransu ba. In har ka ga mutum ya sha abu dama can abin nan yana ɗan burge shi yana ba shi sha'awa to sanadiyan wani abin sai ya ce shi ma bari ya ɗan ji yaya abin yake. Hakan ya sa wasu ke ganin lamarin na da alaƙa da rugujewar tarbiyya da ma taɓarɓarewar zamantakewa. Hakan kuma ya sa a watan Oktoban bara Majalisar Dattawan Najeriya ta kaɗa ƙararrawar cewa jihohi sha tara na fuskantar barazanan shan miyagun ƙwayoyi musamman a jihohin Kano da Jigawa inda majalisar ta bayyana cewa kwalaban maganin tari fiye da miliyan uku ake sha a kowace rana a Kano da Jigawa a tsakanin 'yan mata da matan aure da mata ma'aikata har da ma mata da suke gudun hijira sanadiyar rikicin Boko Haram wanda suka tsunduma tsundum cikin harkar shaye-shaye. Malam Umar Jamma Julde ƙwararren likita ne a fannin kula da masu fama da matsalar ƙwaƙwalwa a asibitin kwari a jihar Sokoto ya fara mana bayani kan dalilan da ya sa mata suke shiga harkan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. To gaskiya lamarin ya riga ya bazu a cikin al'umma ya shiga da ba a ganin su game da mata saboda mata a lokacin ba su shan taba ba yawanci mata sun suna kyamatar irin shan taba sigari da sauransu talente kusa daga shan taba sigari ne sai ya koma ga shan taba wiwi. Hmm. yanzu sai wasu shaye-shaye suka fito hmm. waɗanda suka je kamar ya yi musu daɗi saboda damuwa damuwoyi iri na rayuwa daban-daban ya sa mata suka fi suka bazala cikin wannan shaye-shaye amma tunda wasu abubuwa na maye suka fito da aka ake abin nan yanzu shine sai suka ga ya fi mhm. musu dacewa misali kamar sodium din nan hmm. syrup su totolin hmm. ga wannan suka zuba cikin dan gwangwanin pepsi cola ko coca cola ko menene haka na suka ba suna sha hmm. ai ba za ka san ko akwai wani abu da ake sha na maye duk yawanci shi suke sha yanzu kuma suna shan irin su kamar su refinol din nan wani kwayar magani ne refinol wanda take sa maye yana kawar da tunani da hankali sai abin da yawanci da irin matsaloli na rayuwa da yake kawo su damuwa sai su ga cewa gwamnati su sha wannan abin ya ɗan musu da hankalinsu suna tsammanin za su samu kamar temporary relief haka na za su samu ɗan wani yanayi abin ya kauce mm. sauki ga damuwa na rayuwa mm. wani sha'anin aure wani sha'anin harkar yau da kullum wani nauyi na iyali duk abin ya dame su sai su ga cewa gwamnati su samu su ɗan sha wasu abubuwa don mm. su kawar da wannan damuwa sai su ga abin ya zama masifa. To wani makon idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarshen wannan hira da muka yi da Malam Umar Jammo Julde. To yanzu kuma Abuja muka nufa inda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya gana da ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalong wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kan matsalar shaye-shaye da ke ci kamar wutar daji. Ai su matasa su ne muke da su domin gobe. Amma uwar magana ita ce rashin aikin yi talauci tana da babban illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana gani kamar bari ya rabu da damuwa amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba. To madalla Baraka Bashir a Kano ta jiyo mana daga bakin matan kansu waɗanda ba su faɗi sunayensu ba akan dalilan da ya sa mata suke rungumar shaye-shaye a zamanin nan ga abin da suka ce. In har ka ga mutum ya sha abu dama can abin nan yana dan burge shi yana ba shi sha'awa to sanadiyan wani abin sai ya ce shi ma bari ya dan jiya ya abin yake. To ai tun a asalin tarihi dai a duniya ma dai da ƙasar Hausa an san cewa ba a san mata da shaye-shaye ba maza aka sani to maganan cewa maza suke koyawa ma babu shi. Gaskiya a yanzu kin ga zamani ya riga ya canza saurayi zai zo in yarinya ta tafi unguwa ya zo ya dauke ta a gidan ta je unguwar kuma ya kai ta gidansu watakila idan saurayin mai hali ne ko dan gidansu masu hali idan kika duba cikin mota shi zaki ga abun kayan hada shisha zai haɗa shisha yau da gobe yana sha a gabanta zai ce ke ma bebi dan ba kun riga kun zo kun lallace kuma abin da zai baki mamaki shine idan ya riga ya koya miki daga naira ɗaya zuwa dubu ɗari in kina son wannan kayan shaye-shaye zai iya siya zai baki ke kuma sai ki ba wasu to a hankali a hankali akwai mutanen da su ba su da aiki sai gaskiya siyan kayan shaye-shaye suna ba 'yan mata sauraro a nan za mu dakata, amma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban ƙarshen wannan shirin a wannan sabon shirin na idan in kwaya ta narke fa da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe uku kenan agogon Ghana. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat Maina Muhammad. To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. amurka ta kawo cikas ga wata bukata da aka gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bukatar da ta nuna a binciki zargin amfani da harsashe na gaske da dakarun isra'ila suka yi akan falastinawa waɗanda suka fito domin yin zanga-zanga a yankin zirin gaza wani jami'in diflomasiyan faransa ne da ke kwamitin ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran ƙasar ta faransa matakin da amurkan ta ɗauka na daƙile bukatar ta neman a gudanar da binciken hukumomin yankin falastina sun ce akalla mutane 15 da karin isra'ila suka kashe a ranar juma'a sannan mutane sama da 750 sun samu raunuka daga harbin bindiga a jiya asabar aka yi jana'izar waɗannan mutane inda malata jana'izar suka rika kiran da ɗauki fansa a yau lahadi kristoci a sassan duniya suke bukukuwan ista ranar da suka yi amanna cewa yesu almasihu wato annabi isa alaihi salam ya tashi bayan da ya mutu wannan rana ita ce mafi girma cikin bukukuwan da kiristoci ke girmamawa a shekara dubban mabiya ne suka taru a dandalin st peter's square da ke vatican domin sauraron jawabin paparoma francis na shekara-shekara masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 agogon najeriya da nijar wato karfe 5 agogon ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cubahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa salamu alaikum